yawa jama'a ku zo ku ji wata labari mai daɗi akwai wani ɗan wasa mai suna sancho swart a ƙoƙarinsa na ɓata lokaci yayin wasa wato dile kenan ya buga ƙwallo ta fita waje sai rafa ya ji haushin abin da ya aikata sai ya bashi ya lokat ya zo ya tambaye shi me sunansa da yake sunan shi sancho swart ne sai ya ce masa sunansa wat <laughs> sai rafa ya sake tambayin shi har bakinsa uku me sunansa nan ma ya sake ce masa what shi kuma rafa da ya ji haushi ya ga kamar yana rina masa hankali ne kawai sai ya kara mishi yellow card ya dawo red card bayan ya fita daga fili shine kaftin ɗinsa ya zo shi ya yi bayani ya ce masa ai sunansa ne wat ɗin shine fa um, rafa ya revoking decision ɗin shi ya dawo da ɗan kwallo cikin wasa